الحمد لله رب العالمين يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العديد الغفار أحمده سبحانه وهو الواحد القحار والصلاة والسلام على خير البرية محمد المصطفى المختار القائل صلى الله عليه ما لي وللدنيا إلا كراكب استدل تحت شجرة ثم راح وتركها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار ما ما تعاقب الليل والنهار عباد الله بين كل هين وآخر بين كل فترة وفترة ينبغي لمسلم أن يحاسب نفسه على ما قدم وأخر دعونا عباد الله نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة قبل هجوم قبل هجوم هادم اللذات يقول الله سبحانه وتعالى وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من حقدل أتينا بها وكفى بنا حاسبين أيها, أيها المسلمون إن الله سيحاسبنا عن كل شيء عن الصغير والكبير والفتيل والقتمير قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أصحاب القلوب السليمة والعقول الوائية عرفوا أن الله لهم بالمرسات فعرفوا أنه لن ينجيهم إلا لزوم المحاسبة ومطالبة النفس ومحاسبتها على الأنفاس والحركات قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون نسوا الله ونسوا أوامره وتقلبوا في نعمه مع الغفلة والإيراد عن شرعه فأنساهم أنفسهم فلم يصلحوها ولم ينقذوها من عذاب الله فكانوا من الغافلين قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا عليكم وتهيئوا للأرض الأكبر يومئذ توردون لا تخفى منكم خافية عباد الله حاسبوا أنفسكم في أقوالكم فإن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد حاسبوا أنفسكم على أفعالكم فإن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ويقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون حاسبوا أنفسكم في نواياكم ولا يعتلج في صدور وما يعتلج في صدوركم فإن الله تعالى يقول لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤدب من يشاء والله على كل شيء قدير قال الحسن البصري رحمه الله من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في يوم القيامة حسابه وحضر عند السؤال جوابه وحسن منقلبه ومعابه ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته وطالت في عرسات القيامة وقفاته وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته وأكثر الناس وأكيس الناس من دان نفسه وحاسبها وعاتبها وعمل لما بعد الموت واستغل بعيوبه وإصلاحها عباد الله سنسأل يوم القيامة عن أعمالنا وأموالنا وعلمنا وشبابنا يقول الله تعالى يقول صلى الله عليه وسلم لن تذول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خسال عن أمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعما عمله ماذا عمل به وعن علمه ماذا عمل به فأمرك إن طال عباد الله أم قصر أنت مسؤول عنه يوم القيامة فيما قضيته هل في طاعة الله ورسوله هم في اللهو وصحو وغفلة هذا المال الذي نسعى لجمعه وكنده ليلا ونهارا سنسأل عنه يوم القيامة من أين أتى المال وهل أتى لبيع وشراء واكتساب سليم أم أتى بغش وخيانة واكتساب وسرقة وظلم للعباد أهلك أهلك وأولادك ستسأل عنه قال صلى الله عليه وسلم كلكم راء وكلكم مسؤول عن رئيته الإمام راء مسؤول عن رئيته والرجل راء في أهل بيته راء وهو مسؤول عن رئيته رواه البخاري بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الذكر والآيات الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين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 muna hukun Allah tsira da aminci ya tabbata ga wannan zababban manzo da Allah madaukacin sarki ya zaban muna baci daya bayan haka bayan Allah muna hukun Allah Allah da ya hada mu dakin sa mai jirma ya karbi ibadun mu ko kowa mu Allah ka yafe muna magabata Allah ka ji kansu iyayen mu da suka gabata Allah ya sa aljanna ne makoman su suna cikin wadata Allah ya kara musu wadata suna cikin tsanani Allah ka yaye musu Allah ka sa mu ma mu cika da imani Allah ka ba mu alherin da ke cikin wanga rana ranan juma'a rana mai albarka ranan da ake son mutum ka yawaita salati ga ma'aikin Allah annabi Muhammad annabi yace salatin ku da kuke ranan juma'a ana nuna mini shi saboda shi ku yawaita mini salati sahabai suka ce bayan ka mutu ka zama kashi za a kuma nuna maka salatinmu ya ce ba ku sani ba ne hannabawa kasa baya canye su shi yasa bayan Allah yana daga cikin ababen da ake son mutum ka yawaita yi salati zuwa ga annabi Muhammad kowane lokaci ballace ranar juma'a cikin motan ka kake cikin dakinka kake cikin ka kake cikin ofisinka kake Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim kamar yadda minfashi ke da sauki a cikin bakinka haka wanga salati kuma ke da sauki sai dai in baka so shi ba hawa daya zaka yi kai dubayya kuma alherin gare ka zai koma na farko Allah zai maka salati salatin da Allah zai maka shine zai kara maka albarka cikin rayuwanka na biyu bayan Allah kana da bukatu wanga zai zama sababi na biyan bukatunka wani bai da lahiya wani kudi yake so wani bai da aiki gashi nan dai bukatu da dama za ka shiga cikin facebook awa biyu uku baka infana da komi ba bayan allah ita su subhanka ya azkarinka karanta waɗanga ababe salatin ga yawaita yin sa kai ko gudu kake za ka yi kai me za ka yi kai salati shaida na jaraba. ina exercise ina gudu amma kuma kafin kare cikin 20 minutes na yi salati ma annabi 300 ina gudu fa ina gudu amma kafin kare 20 minutes na yi salati 300 kenan mutum baka da hutu bayan Allah karatunmu yau shine ne muhasabatun nafs mutum ka binkicen kanka ka gane kai wane ne ina ka fito ina kake ina za ka ka tambaye kanka halin da kake ciki da mutuwa zai yi maka sallama ne zai yi maka daji ka shirya ba su hane mutuwa ba ba ciwo ne mutuwa ba mutuwa na da lokacinsa ne iya kai zai zo gashi kuma yanzu mutuwa na zuwa kana da 40 years ka tabbatar ba za ka kai 40 years kuma ba kai tun tayyar shi mai kyau ma ba za ka yi ba kai mutane nawa suke jine-jine ya yi jini ya sa tais ya yi komi ashe gawa ke magana haka ne ko ba haka ba mutane nawa aka yi ma aure sauran kawai ya tara da matan mutuwa ya doke shi mutum nawa ya yi sa tufa ya yanka tufa aka yi aiki ya je aje yana jira ranar auren wane za mu sa 'yan uba su gan mu a shigawa ke magana nan? abin da ya kamata shi shine muhasabatu nafs mutum in kana yi ma hisabi maluma suka ce to hisabin ka lahira zai yi sauki saboda a lokacin da ka yi makanka hisabi inda kai kuskure mai hankali sheka ka gyara inda kai daidai sheka kara saboda mu sani za mu saya gaban Allah yau ko sarkin unguwanka haka ce kai ko police station haka ce za a cirawo ka a tambaye ka ya za ka kare ballace gaban Allah wanda ya san abin da ke cikin zukiyanka abin da ka bayyana abin da ka aikata shi yasa ya kamata mutum ka zauna lokaci zuwa lokaci kana yi kanka muhasaba kana yi kanka tambaya kana tambayan kanka abu kada me yasa na yi sa abu kada da na yi ya dace abu kada ya kamata abu kada bai kamata mu ba mu damu da wannan ba in kaga mutum na zulumi yana tunane yanda zai iya samu kudin wani yanda zai iya taushe wani yanda zai iya a ce cikin ashama duka ba kamansa summa maza haba annaka malaktar duniya turra wadana lakal ibadu fakana maza alaysa masiruka jawfa qabrin wa yahthu turba hadha thumma hadha wani malami yace kai hadoki ma a shama duka naka ne kuma duk mutanen a shama bayunka ne gidajen naka ne mototin naka ne shi malai yace to bayan shi she me she mutuwa ko dai gidajen zai hana ka mutuwa ne kudin zai hana ka mutuwa ne fosun zai hana ka mutuwa ne kuma ka je duk abin da ka mallaka a shama kuma ya zama banza bai infanar da kai ina iyayenmu da suka kafa a shama ina iyayenmu da da minti ne shaida su in aure ne shaida su in suna ne shaida su in wani magana ne shaida su gwamnati ma na neman wani abu shaida su ina suke yau ina suke ina suke masu cewa an gani ba mu yadda mu muka kafa shama ina suke to mu ma wata rana she sun zo sun ce ina waɗanda suka jina ibnu abbas haka rayuwa yake tunda ka tabbatar da haka to ya kamata ka tambaye kanka Allah ya ce kaka manta fa ranan tashin kiyama wa ul mawazin qist li yawm qiyama Ranan tashin kiyama za mu kawo awo na gaskiya mu auna ga alherinka ga mugunka kuma awon kuma ba jo sun shi ba na duniya ba ba irin awo na masu shinkafa ko masu nama bane ne a'a na gaskiya Allah ya ce za a auna Allah madaukacin sarki yace ce falatus lamu nafsun shai'a Allah ya ce ranar rai ba za a cutar da rai komi ba ko me kai ka gansa na alheri ne za ka gani to tambaye kanka bayan Allah tun 2000 har 2023 aikin da kai duka za a doko a sa cikin ma'auni alheri sharri ya za ka kare tambaye kanka Allah ya ce wa in kana mithqala habatin min hardalin ataina biha ko da abin da ido bai gani ne na alheri ko sharri Allah ya ce za mu kawo shi ko swaci da kai ma wani buga ido da kai ma wani bakinka da kai magana da wani duka za a zo da shi ranar tashin kiyama shi yasa saboda irin haka ake son mutane mu zauna muna tambayan kanmu muna bibiyan kanmu ba hasara bane ka zo ka zauna ka tambaya yau nawa nake da shi aljifu na ka ce ba ko tempest ba kai hasara ba in dai ka duba aljifun ka ba komi ma'aunin ka kuma ya cika da alheri wallahi kai kai me kai ka ci riba ya ku mutane za a tambaye mu ranar tashin kiyama da dukkan abin da muka aikata ma maluma suka ce Allah ya ce ko da kitmiri ne nka ka shine busasshen dabino in ka bude shi ka ayan akwai wani fari karami da ke ciki to Allah ya ce ko irin haka ne ranar tashin kiyama an zo da shi kuma a tambaye ka da shi ina ka samu wacinka foninka ina ka same shi wallahi na sai shi ne aiki ne na je tura ku ne na je habo ne na yi aiki kai ofis nake da shi ina fawo fa ne ka sai fonin to mun ji me kai da fonu me kai da fonu Allah ya ce ba ka karanta Qur'ani da shi ba Ba ka karanta azkar da shi ba ta yi sabon Allah ne ka duba siraici ka duba ball 90 minutes kana kallon ball 90 minutes kana kallon ball kuma unitin na tafiya kuma kana kallo sallah ya wuce ka ka ba da bayani 90 minutes amma da shi bai 50 minutes yana kallo yana saurara waziyo tun ya yana duba ma yana duba ma in ya kai wurin mai wazin shai wuce hujja ne gare ka wani mai wazin kai malam sun cika damuwa mai wazi wai yana da damuwa amma mai buga bolu bai da damuwa an tambaye ka an tambaye ka kalle-kallen da kai shiraicin da ka kalla zinan da ka kalla awa daya da kai cikin facebook ko telegram Allah zai tambaye ka me kai hafa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un shin kun haza ko mun halice ku ne ku yi abin da kuka ga dama a'a mun halice ku ne da abu mai girma habauta ta ma Allah Allah yace ku tuna fa ka ku manta wa wudi alkitab na almujrimina mushfikina mimma fi ku tuna ranar da za a zo da littafi failin ka tun ranar da ka balaga har zuwa mutuwan ka akwai falin fa kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun Allah ce mala'iku ne sun iya zane ba mistake kuma sun san abin da za ku yi ko cikin manje da aka shiga kai laifi shi ya ganka kuma ya zana to za a zo da wannan fayil fa wa wudi alkitab fatar almujrimina mushrikina mimma fi za a zo da littafin za a zo da fayil za ka ga mabannata suna tsoron abin da ke ciki saboda sun san ba alheri ciki eh an je exams ne masu nazari sun yi nazari kai kaje kana wasa kallon film kallon ball ba ka yi aikin komi ba shi aka zo yanzu result zai fito in kai ka samu ma kamar me kamar kan result ma ya fito ko saboda ka san ba komi misali mutane biyu ne mutane biyu misali zan baka misali ka gane mutum biyu na Hassan da Husaini ne suka fito bokko bai maka misali saboda na doki Niger la Allah zaka ga nisan wurin Hassan da Hussein ne suka fito Bokko da suka zo a Shama me suka zo sun zo business ne shi Hassan saboda mugun kai shi duk abin da ya samu she caca shashan shi komi shi haka Hassan yayi shi Hussein kuma ya san nan ba gidan zama bane komin jimawansa ya koma Bokko ya samu wani abu shi ya aji ya samu wani abu shi a aji ya sai ma rafani ya sai ma kanin baba ya sai ma umma ya sai ma kaza ya sai ya sai ya sai ya sai alhassan kuma sai shashanci haka za ka ce to yanzu kasuwar ya tashi su koma boko ha koma boko Hussein ya ce shi shige yake ya tara kayansa alhassan kuma ya ce shi ko kudin mota bai da shi fa haka ce to ai fi sabilillah ba shi ya ji shi dai ya daidai ci suka je aka shiga mota haka kusa aka fara ganin flag na me na boko an fara kai sauran kilomita goma sauran biyar kaga shi wanda da bai shirya ba yana so in ya samu motar ya zube da su ko ba haka ba in ya samu motar ya kife da su amma shi wanda da ya shirya fa haba yana ganin ma loyin bai sauri ko ba haka ba wallahi loyin na go slow bai sauri to haka lahira kuma haka lahira kana aikin circi tun mutuwa ya zo maka haka nuna maka fa'ilinka ha nuna maka kofofin aljanna she ka ce ma mutuwa kai ka cika gile ki fidda raina fidda hakan ka shiga kabari haka bude maka wurin aljanna ce in kiyama ya kai inda zaka shiga kenan a bude wuta ka ce da ka saba ma Allah inda zaka shiga kenan a kulle she ka ce rabbi sa, Allah ai tashin kiyama yaushe za a yi tashin rajin ya hankuri dai bai kai ba tukunna kana ganin kiyaman ya dile haka mutumin banza haka nuna mai aljanna ce kaga nan da ka bautata ma Allah gidanka kenan shi a kulle a bude mai kofan wuta duk azaban wuta na kai a ce to inda zaka shiga kenan ce rabbi ya kai Allah ka bar kiyama yi nisa ka ita tashin ma kiyama saboda shi bayan Allah yana bukata kan mu bari duniyan gari shagaltar da mu na gaya maka a sha ga ina waɗanda suka jina shi wallahi na san wani bawan Allah kowane shekara saboda kuɗi kowane shekara sha fa Allah ji kansu kowane shekara shi ya aure kowane shekara shi ya aure kowane shekara shi ya aure sufa ya kai sufa yanzu batun aure ana halaji ina shekara gaba ka aure ba yace jiya kenan ba yau dai shaidar mu ba muku duniya kenan wallahi kafin ya mutu shaida ya kamar wurin nan ya shibe da mamata ka san mutum ka saba aure ka rabu aure ka yaran ka masu sun fushi da kai saboda shi ka kai wani wuri kana bukatan ma su kama maka ba su kama maka fallace zamani yaran zamani na jiya su ke ganin kamar iyayen su na bin su haƙi na zamanin ga yaron kan baka yi hankali ba wallahi ka ba shi haƙƙin sa ma bai baka haƙƙin ka Allah ka kare mu Umar bin Khattab dan Allah ya tabbata ga shi yace ku yi makan ku hisabi tun ba yi muku hisabi ba ku auna ayyukan ku tun ba auna ba ku shirya ma ranar da za a bijiro ayyukan mutane yawmaizin turaduna la takhfa minkum khafiya ranan za a bijiro da ku ba wanda zai boye ba wurin smuggle ka shirya ka ji ka shirya an tadda ka tsaya gaban Allah mu shirya ma wannan rana to ranan bai zo ba ka shirya tambe kanka maganan ka da kake yi saboda me kake yi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun hatid maganganunka da kake yi ayyukanka da kai ka aikatawa faman ya amal mithqala dharratin khairan yara aikin da kake ko da abin da ido bai gani ne zaka gani Allah madaukacin sarki yace me wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin na mata tafalun bayan Allah cikin hatta niyyanka da baka bayyana ba wallahi Allah ya san shi kana da niyyan circi kana da mugun niyya Allah ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihi Allah Allah ya ce shike mallaka abin da ke cikin sammai da kasa wallahi abin da ke zukiyanka ka bayyana ka boye Allah ya ce ya tambaye ka ranar tashin kiyama ashe akwai magana ko ba magana akwai magana Hassan al-Basri ya ce duk wanda ya makansa hisabi tun lokacin hisabi bai kai ba to ranar tashin kiyama ka samu hisabin ka ba sauki saboda kai hisabi abinda bai kamata ba sai ka cire cikin kayanka zaka je airport ne wai zaka ina America zaka shi aka hahada kayanka komi da komi ansa kafin ka tashi sai ka je ka bude wan airport an kama ni oh, barin cire wanga barin cire wanga bai kamata ba wanga bayan ka kare duk bin abin ban mamaci duniya kenan bayan ka cire duk abin da ba su shaka ce ku bani ni scaling auna ga ko kilo na ma bai yawa ba Ni yayi yawa kuma ka ce a cire ga rigan ka, ga wandon ka, kana so amma ka cire wai bai zuwa saboda kilon yayi me yayi nauyi to she ka yi makanka irin haka kafin a je kiyama Ima kanka hisabi abu kaza barin cire shi ya zaka cire tuba ka koma ga Allah tuba ka koma ga Allah samaruka yau saboda arziki saboda neman kudi ba su bambanta halali da haram samari na dakinsa yana caca wai my bet saboda Allah waɗanda suka ci my bet nawa nawa nawa me suka yi da kudi haramu bai zama alheri kuma bai dawwama wallahi akwai waɗanda suka ci 1 million dollar na my bet duka ya halaka saboda me yasa saboda Allah bai sa albarka ciki shi yasa bayan Allah mu komo ga Allah mu tuba zuwa ga Allah bawan Allah za a tambaye ka shekarunka ina ka sa su dukiyanka me kai da shi iliminka kakakai da shi ka me kai da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin kiyama mutum ba zai daga kafansa ba shi an tambaye shi da ababe hudu za a tambaye ka da shekarunka ina ka sa su shekarun da Allah ya baka ka je wazi da shi ka yi karatu da shi ka je sada zumunci da shi za a tambaye ka wani na nan bai taba zama wurin wa'azi ba kuma musulmi ne bai taba zama wurin wa'azi ba kuma musulmi ne yana buga kirji shi musulmi irin waɗannan mutane ku dai ku duba su ma waɗanda ke cewa ni ban zuwa wa'azi ban son problem wallahi ala fil fitnati sakatu wallahi shi ya fada cikin problem kun san menene problem shi kai dai duba salatin sa wangu ne fatihansa ruwangu ne sallansa ma yana sallah la ilaha illallah akwai wani babanmu muna sallah tare da shi nan ga wallahi ban san yadda zai yi uhu ga zukiya ga she ga zukiya kun bai iya sallah ba ga zukiya yanzu kaje kace za ka mai wazi ya ce gudurin nan shegin banza ko bai yi sallah ba wallahi yana sallah ina kuka ne ina kuka ne ya kai 70 ya sama baka yi sallah ba ya zo zai sallah malam ya duba masallacin ga duka me kawo haka ni ban sauraron wa'azi ni ba ruwa na da su to shi ya kawo haka shi ya kawo haka duba yara kanana yanzu yadda suke sallah sun yi sallah sun yi ikama sun yi rukui shekaran jiya na masallaci sai na ga wani yaro ya yi sallah sai ya yi baji yaro karami shan da shi kai wani sallah kake yace ba eh, malam badi ya kama ni sai ce ya aka yi badi yace raka guda na kara yayi 4 yayi 5 sai na kabbara na ce Allahu akbar wazi yayi in 5 in baka iya ba ma wadansu sun iya in baka so ma wadansu na so yaro fa ce kai zabin ta yesu baka yi sallah ba da wanga sallah zaka je lahira da wanda sallah za ka je lahira falasar da kawala sallah ba sallah ba rayuwan circi ba abincin circi ba dakin circi ba wurin kwanan circi ba motan circi ba addinin circi kuma za ka lahira kai kai da dukunu ke kokuwa kuma kai da kabile da bari kuma na kokuwa haba wanga zuwansa bai yi imfani ba gwamma a ce baka samu komi ba amma ka samu Allah eh ka iya sallah ka iya kabli ka iya badi muna da wani soho masallacin ga malam Umar babana duba yayi karatu wurin iyayenmu ni na yaro ina samari muna zuwa muna bin sa tama babana na biya mai karatu ina saurara har babana ya rasu almajirin baba yanzu ya zama na almajiri kuma yana karatu tare da ni kullum yana rike da qur'ani yana karatu a ce bai samu komi ba ya samu Allah bai ishe shi ba masallaci an sata mai foni ya kai goma in aka sata ya je ya nemi sabo kuma ya sa kira a wa'azi zalla ke ba amma mu fa da zai samu ya zama samari ya zo yana gwagwarmaya da mu wallahi fada muke mai malam ya zauna kai sallah ya ce a bari saya sayuwan ya filada. kage kage ilimi kenan ko kai da baka da ilimi tun ka ji an ci a zauna bai tambaya ma yanda ake zama a yi sallah ko zama kawai zai yi nawa sauki yake so mana eh wani an ce ba a zauna a yi sallah shi bai tambaya yanda ake zama ba kawai ya ji an ce ana zama a yi sallah Allah ka kare mu bayan Allah mu tambayi kawunan mu mu yi makan mu hisabi to ranan tashin kiyama bai kai ba mu yi makan mu hisabi fudail ibn iyad fudail ibn iyad yace na bara aka jira mini kabari aka jara kabari na je na shiga cikin kabarin da na shiga kabarin na ce a rufe mini tabon aka rufe na ji zafi na ji zafi na zuha shi na ce maraina me kike so ce wallahi ba abin da nake so shi dai in komo duniya in aikata alheri ya ce she na buga tabon shi na fito shi na ce maraina to kina duniya yi abin da Allah ke so wani malami shi ya tambaya almajirinsa ka nawa ya ce 60 years sister ya sai ce yi eh, she fashe da kuka yayi kuka yayi ko aka ce malam lafiya ake kuka yana da sister ya sai habin murna ne yace wallo wayo sister yes naka duba sister yes kwana nawa kenan yace 21500 kwanan nake kenan 21,500 kwana guda guda guda 21,500 ya ce haduba kowane rana zunubi daidai za a zana mai kullum zunubi daya zai gamu da Allah da zunubi 21,500 ya asira gaban Allah kowa ya fashe da kuka ba ku gane ba kun gane ku eh? so ina da goma goma ne fa ni ishirin ishirin ne fa yanzu ga muna gama sallah kafin ka kai station malam ladan juma'an duka ka zubar da shi ka kalla haramu ka ce wane kaza wane bai so na ai wane yayi mini wallahi mun ga bayan su kana fadin kana dimuwa ciki duba ku duba waɗanda ba su sauraron wa'azi rayuwansu na da man kullum boka ya ce musu ana bayan ka an maka kada kullum sun yanka rago kun bukatan bai biya ko yana biya kullum ya yanka rago kullum ya yi kada kan cirawa a sauke Qur'ani a yi da la'ilu a yi komi kuma kullum yana class 1 kullum yana class 1 kuma ba zai fita class 1 ba har ya mutu saboda ya bar Allah Allah in ka bar Allah sha Allah ya barka da mutanenka ya barka da malaminka ya barka da abin da ka yi imani da shi Allah ka kare mu abin da muka faɗi Allah ya sa mu ji aiki da shi bayanin baya karewa abinda nake son mu gane shine mu ci gaba da muhasaba tambayan juna mu yi makan mu hisabi tun ba yi muna hisabi ba magana na biyu sanarwa shine lokacin azafar ya sake quarter to 12 sallah ya kai cire sallah ya kai limami quarter to 12 mun hau minbari in aka kai 12:15 muka yi sallah 12:30 muka yi sallah 12:10 muka yi sallah kaka zo ka ce muna a'a yau an sake lokaci ne an sake shekaran jiya mun yi hutuba muka kare muka yi kunuti da muka yi kunutin she ba mu yi ruku'i ba muka yi kunuti sa'an nan muka yi ruku'i da aka yi ruku'i shawarar suka fadi suka yi sujada haka ne ko shi aka ce malam ka batar da su saboda Allah ni na batar da su ko suka batar da kansu kun taba ganin sallan da ba ruku'i ciki ba ku amsa mini ba kun taba ganin sallan da ba rukuni ciki na farko kenan sauran shi da limami ya je hukun she ku kuka je su jada wai batar da cikin shi na farko kenan. na biyu wai su sun san hana rukuni ne sa'an nan a tashi ayi ne ai kunu to ba rukuni ba na uku <coughs> littafan da muka karanta duka yanzu kunuti bayan hukui yanzu ya zo ma'ana yanzu muka san shi da duka ana kunuti ne sa na ayi hukui haka dai ko ba haka ba eh, to ina sabon abu kuma ba ku gane ba amma baka zuwa wa'azi baka saurara dole hana left ka je right Allah ka karba muna a lokacin da kike sallah tare da limami in dai ka je ka yi wani abin da limami bai ba za ka tashi ne da sauki ka bi limami ko ni bai same ka ba saboda kana tare da direba ba kai ke kama break ba stiya kuma ba shi hannunka ko ba haka ba in za ka sa kai ka fita ya ce a sa kanka ciki ya kai Allah ka fahimtar da mu abin da muka faɗi Allah ya sa mu ji mu aiki da shi bayan Allah ‘yan uwa da ruwa ya canye su daga Volta region mun nema musu taimako da kaya an ba mu kaya Allah ya saka mu bayan Allah alheri Allah ka saka mu samarukan Ibn Abbas alheri mun nema a zo a yi aiki a taimaka an yi taimako Allah ya sa ya zama sakamakon shine aljanna kan mu manta da ƴan uwanmu daga yani Palestine mu ci gaba da addu'a addu'a na maganin komi addu'a yana maganin komi Allah shi ke maganin komi shekan jiya nake karanta ka duba Clinton president ina ne Bush president ina ne da wa kuma da Obama kagan Clinton da Bush da Obama zuwansu da suka yi cikin sarautansu sun kashe 11 miliyan musulmi musulmi 11 miliyan Sani zai ce ya haka yaka Ha? Ba su suka yake Iraq ba. Ba su suka yake Afghanistan ba. Ba su suka yake Syria ba. Da haka lissafa 11 miliyan musulmai ba su ci ba su ta ba amma su ba terrorist ba ne. Terrorist ne mai addini mai cewa a bashi sa mai sallah mai ibada to Allah ya fi karfin kowa. kuma Allah na talalansu za su ga ranansu yana zuwa kuma ya kusa yana zuwa ya kusa kun ga yan hamasin ga wallahi kaya ne a cikin makogawansu tun mutum na wilgi da da me da dusi har ya samu me ya samu rocket har yanzu ya samu drum na buga mutum kasan dai akwai magana gaba eh lokaci ne bai kai ba lokaci ya kai za ku ga mamaci kuma Allah ya yi alkawali masallacin ya komo hannun musulmai an ba a so ba haka Allah ya ce kuma musulunci zai daukaka musulunci zai tabbata Allah ya ce inna Allah yu'izzu hadha din bi azizin aw bi zilli Allah zai daukaka musulunci da karfin mai karfi daukakan mai daukaka ko kaskatan mai kaskata Allah na iya kawo ma an ne ma ya taimaka musulunci bai da ban mamaci Allah ka karba muna kuma kuma Allah ka yafe muna bayan Allah kun ga ana aiki kun gani ko ba ku gani ba ba ku amsa mini ba kun ana aiki karamin aiki ne ko babban aiki ne to kun ga aikin nan da ake yi ba shi ma cikin programin mu daga baya contractation suka kawo wannan kun ga abin da muka ce za a sa ma masallacin kenan shi ke ga busin kenan shi za a sa shi ne muka yi muka estimating muka ce muna neman 40,000 bayan Allah sun bayan Allah ya saka musu da 40,000 na nan muka yi alkawali muka ce rushin ga za a sa to ka san ilimi kullum karuwa yake cikin bincike za ka ce a kare rushin ga tare da wadanga rushin nan da ake yi muka je muka sai kiya guda aka kawo yanzu muna neman kuma mu sai kiya babba guda ba shi cikin estimate ga nawa muna neman 6,000 6,000 Allah mutane shida sun yi su ba mu 6,000 haka ko ba haka ba 6,000 mutane shida wane ya ba mu 1,000 wane ya ba mu 1,000 wane ya ba mu 1,000 ya kari, shi a jiya a sai a zo a zuba in ka koma ba ka gaga akwai dusi yanzu ma'aikatan ma yau ba su aiki saboda juma'a suna nan suna fasa duwar wasu su jera saboda gobe a ci gaba da aikin aikin Allah ana yin sa ne mai kyau ko dai ba haka ba ba ku amsa mini ba aikin Allah ba nawa bane ba na a yin shi mai kyau kun ga foundation Ibn Abbas wallahi foundation nan yake kama ni da muke yi ana sa karafe kasa kasa she eh, against su ke kai wanga wani irin bannan kudi kenan kudin da ba namu ba na Allah ne kun fahimci karatu tun da muka jina ba mu taba cewa ga inda bai yi ba yana nan yana tsaye kun ga inda muka sayan ga jikokinmu za su so su kara su ci gaba inda suka ga dama su je kama mu inda muka kai kenan sai sa muna neman 6000 ko da mu samu mutane shida za thousand thousand thousand thousand Allahu akbar Halaji Abdul Karim Agogo wai ya bada thousand Allah ya saka Alhaji eh, Mahmud shi ma ya bada thousand na'am na'am to Halaji Hussaini shi ma ya ba mu thousand mun samu 3000 Allahu akbar Allahu akbar bayan Allah ku yi kabbara mana Allahu akbar mun samu 3000 mun samu 3000 Allahu akbar na'am ga wani bawan Allah ban san ka ba sunanka na'am Abdul Mumin Isa shi ma ya ba mu 1000 malam mai doka na'am ka, ka, ka duba shi saboda ba mu san shi ba mun samu 4000 to wai wani ya ba da 1000 wai ka a faɗi sunan shi Allahu akbar mun samu 5000 na'am Allahu akbar an yi Abbas Allah ya sa muku albarka Allah ya sa muku albarka Allah ya sa ku fi haka kai ga wani kuma ya toyo nashi Allahu akbar Allahu akbar wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun dai mu ma larabawan kanmu ne ko dai ko ko ku ba laraba ba ni dai ba larabin Afirka ne eh mu ma larabawan Afirka ne mu ne larabawan kanmu kuma da adda kai kyakkyawan niyyar, aikin na tafiya ko bai tafiya kai ba ku san yana tafiya ba sai an kare gaban ga za ku ga mamaci eh sai an kare gaban za ka gane cewa shi kudin bai je banza ba Allah ka karba muna masu 100 masu 200 masu 50 wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun waɗanda suka yi alkawali za su bayar su kokari su zo mu gane mu zana sunan su ka muna da wadansu sun ce sun bayar in ya bai ibn abbas ya kare baka ganin shi kuma to ba mu son haka eh ba tilasta kowa ba kuma kowa zai iske sakamakon sa a cikin kabarin sa insha Allah Allah ka karba muna ربنا تقبل منا تب علينا انك انت الصابر الله مدوكacin sarki ya kai mu gobe asabar akwai wa'azi zangon laka muna gayyatar musulmai ayi kokari a fito bayan sallar isha'i masallacin zangon laka rabbana taqabbal minna tub alaina innaka antas tawwabur rahim rabbana la tada lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadaita wala su'an illa sawabta matina allahumma bi asma'ina وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وأولادنا أبدا ما هيتنا وجعل الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تسلط علينا من لا يخافك لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله